الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبرك كبيرا تبارك الذي نزل الفرقان على أبيه ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah da ya kamu wannan dare na asabar muka zartu wannan cibiya da karantar da ilmuka addini da muke samun fa'idoji daga manyan malaman Allah mai girma ɗauka ya gare ni da zama baka wannan babban kujera ta babban malamin mu shirin malami mai da bahaushe ke cewa profesa mai da ɗan boko ke cewa sannan kuma a sheik muhammad abubakar wani da yadda larabawa ke kan allah ya gare da zama wannan bagire domin wakiltar wannan ubanawa da gidan karatu shugabana ko da gidana da aikin kungiya sannan kuma malami na ɓangaren karantarwa kazin nan bayan kare sallar juma'a ana zauka kare suna bukatar shiga kasuwa ya fi gurmin waya da sunan cewa tafiya ta kama shi yana bukatar yana ba ni da yanzu in dan samu abin da na fada ma mutane ko kuma mai yi wani abu da malam bayan cikin mutum bayan taimakon juna kuma aikin tare da suna za a ku ku taimaka in kuma faɗa abin da Allah ya kai ku a wannan lokaci na tambaye shi a cikin wannan littafi na nan sun haina da kai sai ya ambata mutuwa cikin kitabun jana'a kitabun jana'a kawai kitabun jana'a cikin da a cikin kitabun jana'a sai kuma dan boko wani wani na tambayi inda za a to bai ambata min cewa zai ke suna tun da shaya baya da abinci kun ga an samu illoli da yawa ko kuma illoli da yawa sun faru da sai dai kun ga wanda aka ce ma in faɗa ma za a yi karatun jau da kai kuma zai shiga kasuwa ba mu ganin nazari sannan kuma ba za a kikanin inda za a tashi ba balle yi na zama wani balle haɗa magana bincikar shari to laraba suna wata karin magana ko kuma suna wata salon magana ko wata magana ta hikima da cewa ma za ya zuru ku mutu ma la ya zuru ku la ya zuru ku zuwa bai da ba ya samu ne gaba daya kuma bai kamata a bar shi gaba ɗaya ba saboda haka ina fatan za a yi min uzuri a daina kasawa ta ba abin da za a yi samun gare ni kila ɗaya na wata ɗari na ilmomuka da hikimomi da bayanai da hukunce-hukunce da mala sa sa fitarwa karatun waɗannan su wannan littafi a sanadiyar haka ni zan ɗauka bakin kitabun jana'i bakin kitabun jana'i in Allah mai girma ɗauka ya kawo shi lafiya kadai da saka da wannan magira da albarka to sai ya ci wani bakin da ya ce to wani malami da ya fara kisa irin wannan lokacin da aka gabatar da shi ga wani aiki wanda ya fito fatar kai ma arziki in ma na samu na abin nobani Allah ya kadare zama daidai ai ya ga ba hannu Allah ya kare mu daga dukkan harshe ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة فرق har rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja istawa in istawa bil marid ba ma ja'a fi tsawarin bari mai littafi yake wannan babin shi ne kitabul jana'i kitabul jana'i kama ya dafa ce kitabu kana rai fage ne na ilimi wanda ya tattara babin babin jiwa ba babin guda ba ya tara abuwa ko kofi da wani wanda ga cikin jami'in samun kusu kusu fasari fasari inan wannan fage na yanzu ya tara babi babi yawa sun sa wato mataki na farko na hanyar zuwa lafiya ita ce rashin lafiya mara shi lafiya ya kowa kusa da mutuwa in har shi ya zama na ajali daga nan sai a wuce mataki na gaba iya sallar jana'iza wanda yake daga cikinsu akwai kaza akwai kaza akwai kaza duka dai malu ya yi wato babi babi cikin wannan kyakkyawa Allah ya samu yi kyakkyawan ƙarshe su samu karin ba kuma malam sai ya takaita ma wahala don ka san ba ra'ayin shi na bai kama sai ce har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana abin da ya kunshi abin da wannan babu ya tattara malam zai kawo hadisan da suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam to ba ka duk wannan kitab sai a mace babin na farko da ke ba ma ja'a fi sawadin mahmari wato hadisan da suka zo game da ladan da ake samu ga marashi lafiya ladan da ake samu ga man shi lafiya a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da Miraji kafin da shiga a hadisan na Malik kawai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sama ta inda ya tarar da annabin nan da Allah mai girma da wanka yake ma wara fana wa makanan aliya shine annabi Isa alaihi salatu wassalam kaka da mutu a nan wannan saman ce wato aka nuna mai wata bishiya ko wani yake mai yawan rasta da ya'ya da kuma yawan ganyaye amma aka nuna mai wani mala'ika wani saman wata kujera ƙarƙashin wannan bishiyar a wannan lokaci sai mala'ika jibril ya ce mai wato wannan shi ne mala'ika da shi ne mai yankin jin daji mai raba ta da uba uba da mai raba mata da biyu sannan kuma shi na mai raba masoyi da masoyi yace manzo Allah fa sallim alai kai mai sallama فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الملك ثم قال صلى الله عليه وسلم هو أن ملائكة ملائكة يا تكون تكون دري يا فك الشاد ويا شاف المتويد وهو قول الجندوة باب علامة رحمة بمسش ما بيكربا من سلم ملائكة جبل سيد ne abu mai daga kayan kai wane da ba za a karɓa ma shugaban halittu sallama ta yi masa ba san cewa shi ne annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam malakul mawuti kun gada malamai ke mata da sunan gada da yanganta ba a gara ilu sai allah malakul mawuti ne ima malaika masu da Allah malakul mawuti ne sai ta ban bata ta gara ilu ba sai da ko na ta wannan sunan ban ne sai ba ma dai ba ingantacce ne ta ba sunan shi ne da kuma ce mai azari da kuma bai kuka wa tunda ba wani hukunci ne ga canza wannan mala'ika yana jin kowa ne ne sai ya zaburo yana ba ka kuri don Allah kai kuri wallahi ban san kai ne ba don Allah ku ba kai kuri ban san kai ne ba don Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ne malakul maut kai ne mala'ika mutuwa ce yake eh, ne ita to kana nan zaune a sama ta hudu da ya kake gane rayuwar mutum ta kare haka je ka karbi rayuwar wannan mala'ika mai girman daraja ɗaya daga cikin mala'iku din nan ta ambata mana sunayen su guda goma ɗaya daga cikin mayan mala'iku nan guda goma sai ce yadda nake sanin rayuwar mutum ta kawo ƙarshe ya ce kaga ita nan da nake ƙarshen shi ka fitan nan da ke karshe shi wannan yana karanta ma wani hadisi ne da yake cikin ta da sada ta zo mai da firayi da firayi yace ce wannan fitan da ke karshe shi to babu wani mutum da ke cikin duniyar nan sai shi akwai ganye guda da suna na rubuce ina gane rayuwar mutum ta kare idan ganyen da yake rubuce da sunan shi ya fado kasa gaugare da na duba na gani sai gane a ce wane ne daga nan sai in kalle shi dubin da zai nishi. ya yi zan kwanan lafiya ce sai kama da A yi dada yan gada ma yi magani yan gada ma kada a yi ba dai warkewa da shi idan ya zama so cewa rayuwar ta zo ƙarshe ya ce mazalar sallallahu alaihi sallam ina da mala'ikun da suke karkashi aiki karkashin wobin nan daga cikin su nake aikawa domin ta karɓo min rayuwar wanda rayuwar ta kai tsaye ya ji ba Allah ne kuma ba zai karanta mana haka ka Allah ne girma da wakati zuwa ta kiyama ce wallahi da balagati tarafi wakila man wa wa zanna annahu al-qirab wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma idhil masaq Allah ce za ba daga tattarafi idan rayuwa ta kawo ga karantar makaci mai ko nan bako saboda ana fara dogo rayuwa tun daga tun daga farta idan aka gura sai a ɗan tawo idan aka kudu ɗan tawo idan aka nan ga karantar matin ko ga nan makokin sama makoki ko ga makoki a wannan lokaci masu jinya za su rena hankalin wanda ya zama tocewa ke jinya amma dai kuma har da haka masu jinya da san rayuwa da san wanda suke jinya ya tashi sai a kama kurari saboda an gaya su a iyali idan yan bida na sai a a kira boka ko mashirin kai a je a kira boka ko a kayan da boka ko kuma dan ahlus suna ra ko makamantan su a a ta kira mai rukuya mai karatu mai shawada ya towa mai a sha mai ko kuma a ce a kai da likita ana kurari wallahi da wata wallahi da ba turaki wakila man sai ma ji ya ka man turaki wa zai mai shawada a ce a kira likita a kai inda boka a kira likita da sauran suna kawo kwakwa amma shi ne wazon na annawa ya suka ya tabbata ya tabbata da kuwa da duniya ta zo gari saboda ga wani lokaci yana ganin mala'ika da kadi ba kuma zai iya ba labari ko shi yawa shi kan wazon na annawa ta ya tabbatar da kuwa duniya ta zo gari wanda fata ta ku bisa a wannan lokaci kwabi sai haɗe da kwabi malamai suka ce abinda aka yi da wata fata ta ku bisa ko kwamiya da kwamri shine ya yi ban kwana duniya ya fuskanci lafiya ila da suka yi wani masa a wannan lokacin da tattara ta yi kawai wani zinin take halin rashin lafiya kenan kuma yadda yake ba, da da rayuwa hadisi na farko bayan wannan tunzira da ne shine hadisi farkon da kitabun tabut da farko farko kuma yadda fada ya fara ga yakin kama haddasana hannad haddasana abu ma'awar anil amash anil ibrahim anil aswad an aisha ta salat salar kuli da kala sallam la ya shimu momin saukatun illa rufa wallahu bai daraja wa hatta anu bai sahihu rawa muslim wannan hadisi ingantaccen hadisi na da ɗaya daga cikin manyan malaman hadisai masu inganta ingantattun hadisai shine imam Musulmin bin hajjaj bin muslim al-kushari allai sabuni da kai sani da imam Ki shi ya rotu wannan hadisin mai yakin da na karanta cewa حدثنا حناد حدثنا حناد حناد يتي يتي ميراتي شي ما متمدي يتي حناد يا بام لاباري kenan shi imamu hannadu shi ne malamin imamu sunni wannan shi ne farkon chair of transmitters na wannan hadisi shi ya farkon isnadi da ya ce haddasa kenan shi abu isa turmudi da karfi zan da imamu turmudi mallan hannaru su ne malamin da ya imam da ya karatu gare kai sai karatu na biyu gare shi ko mallan hannaru malamin da ya karanta ne ne ce haddasa abu muawiya baban muawiya ba mu labari kenan sai ma malamin su alkunya da suna abu muawiya na abu muawiya ba shi ne zanen sunai ba wannan alkunya ce daji ai mai alkunya da tsanai aka ce baban muawiya shi kuma baban na shi. mallami anas a'amash anas a'amash mallan a'amash shi kuma wannan suna a'amash shi ma ba suna ba da nan suna na shi kuma a haɗa laƙabu ne hadar ustaz wannan laƙabi na shi ko ga wannan ustaz abinda aka da a'amash shi ne asalin salma a mashi ana ne abin ga da kai kawa da shi ga kai da sunan shi eh, suni suni suni shi ne a mashi ko suni kuma wanda ya kowanne zama suni dinka wanda ya haya concentration to ka gani wanga lakabi na da kaka dai ka yi ta ka ci sabon suna a mashi kana ganin cewa suna ka gani cikin littafi ba kowane suna za ka ɗauka don ka cikin littafin ka samu danka ba don wani ba ga nan suna ne ba suna ne kuma wanda tun da aka kira inda aka aka san shi wanda suna shi ne ya shahara da shi ya hanta wani sunan da ba shi ba shi ya samu illa ta hanta sunan da ba a mace ba su hadisi ya samu illa na an wa hadisin ta daliti an ɓoye wanda ya rawaito shi ba me yasa ba suna ba sani ba ila an sai da wata mugunyar ɗabi'a yadda an kama sunan da ba shi ba su ko malaman hadisi idan zaman tocewa wajen tantance sai ga an koye sunan da an san malami da shi an sa wanda ba shi ba sai sino fasu wannan hadisi cikin wato mawuduwa abin nan zai fadi saboda haka dole zama tocewa a bada sunan da an sai ne shi yasa aka sa a mashi duk da ko ba ba da nan suna ne gare za mu cikin wannan isnadin ma wani hadisi za mu canza wani suna shi ma wani ba su zanen suna ba shi kun mala a mace shi ya zo da mallami ne shi ne shi ne ibrahim ya ce an ibrahima aka ce an ibrahima ba ibrahim ba saboda alami zai ɗaukar kisira alami ba kalmar larabci ce ba ba a cewa ibrahim sai dai a ba shi aran fata ya zama wato majarurin da majarur fi ba ya zama mamin alif na sassi muhallin jari guda ayin majarurin da ya yi kuma ce ya ce ga nashi malamin asuwaji to ka gani wannan suna na asuwaji don ya kalma larabci ke tsatsa kuma ba alafi ne ba sai zama tokewa ya kafe wato da rabin shi daidai gani tunda an ya gabace sai ya ce anil asuwaji daga mallan shi ne mallamin shi ma aswada ai ba suna ne zanen ne ba da kaga ce ka ya shi hadisi ka samu ɗan abin da hakan da aswad shi ne wanda ya tsabbaki sosai kama a ce sauda'a ba in aka rakkan ga da wani aswad shi kuma ko kuma shi kuma shi ne kama baki namiji kamar yadda abin da hidani ka ce ma baki daga cikin ce mai nuna ko duna kana jin kehilla ne ana ci ba su duna idan wanda ya zama sosuwa ta baka fata tilin tilin irin tamu ya ce daga aswad shi ko aswad a ce wato tabi'i ne almajirin sai da aisha ne yana ɗaya daga cikin ɗaliban nan nata da wata rana suka je inda take wato wajen ɗaya daga cikin ɗaliban nata da suka yi karatu wajenta ba zuwa daga karatu wajen ya je wajenta da sunan karatu sai ta ce mai ya kai wani ni ya bar ganin ka duk cikin nan uwar muminai aisha ya dala tabbata gare ta ta ce ya kai wani "Me ya sami bar ganinka tsawon lokaci duk kwanakin nan sai ta ce to sai ce mata ya ke uwan muminai ke san manzo Allah sallallahu salma ya ce turgibban tazzat kubban manzo Allah ya ce turgibban tazzat tazzat kubban cewa ku rinka kai ziyara kuna yankewa yan haka yana ƙara soyayya ya ce ke san manzo Allah ya ce zurgin bat zat hubbat ku rinka ma masoyanku ko shugabanninku ziyara kuna yankewa ya haka yana ƙara soyayya ita ce ina yi maka shedi da jin mutane suna maganganunsu kuna dangantawa da manzo Allah wa yace maka hadisin manzo Allah ne wannan maganganu na na mutane masu hikima ba hadisi ne ba wannan hadisi kuma ga shi ko kuma wannan magana ga ta shahara ga bakunan da yawa daga cikin almajirai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jirgin ban ban ba hadisi ne maganganu na dai na masu hikima kamar irin kamar irin wancan hadisin nan da ya shahara cewa jubulatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugudu man a asa'a ilaiha an jarbi zukata da san mai kyautata musu da kin mai na shi ma ba hadisi na ba kada ka zaki cewa manzo Allah ya faɗa ka nan ba hadisi ne ba yana daya daga cikin maganganu na hikima na malamai masu hikima saboda haka wannan a takaice dai wannan mallamin shine imamu aswadu at-tabi'i wanda ke daraja ta biyu a cikin tsara ta bi da manzo Allah ambata dai ce kai kurun karni mallazina nan. shi kuma yace ya ji daga mallama ta da karatu gare ta ta ce uwan mu'mina Aisha ummu Abdullahi kamar yadda aka ambata cikin hadisi na biyar na arba'un hadisi lalle kawai Aisha ka sani ba ta ba haihuwa ba saboda manzo Allah shi ya wanke ta kamar yadda ba bawo ke cewa kuma Allah ya ce wa nisa'uhu ummuhatul mu'minina matan manzo Allah uwan mu'minaina inda ko uwayen na ka gani ko manzo Allah ya bar duniya ce wani ba zai aure ta ba tunda uwa ta ita yadda uwa ta take muharrama ga yake aure haka ba matan manzo Allah to ga kuma an ce mata uwa Abdullahi wani Abdullahi Sai daga cikin ɗaliban da suka yi karatu gare ta shine Abdullahi dan Zubairu ɗan yadda ne Asma'u da shi da wane urwa ɗan zuwa nan ta suka tashi duka duka su bi ɗiyan zubairu na awam ne ɗan aljannan nan daga can ajaratul mubashiri na biljanna mutum goma da aka wabu bishada aljanna to shi abdullahi ɗin nan ɗaya na daga cikin ɗiye ta asma'u ɗiyan zubairu na awam da sunan shi na aka wa aisha alkunya aka ce mata ummu abdullahi kamar yadda sauran kiyoshinta su ma suna da ummu salama ummu habiba ummu kaza ummu fulano ummu fulat wa ma ila zalika cewa yace ya je ga mallama ta Aisha ya Allah tabbata gare qalat Aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man Allah sallallahu alaihi wasallam la yusibul mu'min la yusibul mu'mina shaukatun fama fawqaha babu wato wata masiba take samun wani mutum babu wata masiba take samu wani mumini saukatar saukatun tun daga abin daga takar kaya babu wata masiba take samu wani mumini tun daga takar kaya ba ma ha? da abin da sama gare ta illa rafa Allah sai face Allah mai girma ɗauka. ya daga darajar shi ha illa rafa Allah illa rafa Allah darajar ta illa rafahu bi adarja sai ba ci Allah mai girma dauka ya daga daraja shi da ita wa da anhu ya kadi'ata kuma Allah mai girma dauka ya shahi mai wasu zunubai na ko kuma wasu kurakurai manzo Rama sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai wannan hadisi su kuma suka karantar da yan bayan su abin ya kawo gare mu duk abin da ya samu mini duk wani bala'i da ya samu mini tun daga takar tsaya har zuwa sama gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abinda za mu fada wanda yake asili karantar suwa ce ta Qur'ani asili karantar suwa ce ta Qur'ani shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana saboda ya karantar da sabai wannan ilimi cewa duk wanda basiba da ya samu ya samu wani mumini yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya biyo da alama a jini fi musibati hada wa kalibli karin min ha sai face Allah mai girma ɗauka ya musanya mai da abin da ya zama alheri sai Allah ya musanya mai da abin da ya zama alheri kuma yana wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin wato falalolin da aka bani ko kuma darajojin da aka bani wanda aka ba al'ummata wanda ba ba al'ummomin da suka gabace ne ba akwai an ba mu cewa idan masiba ta samu ɗaya daga cikin al'umma ta su ce inna lillahi wa inna ilaihi muna an na farko da aka ba wannan falala a good example din da zan baka shine annabi yaqub alayhi salatu wassalam lokacin da Allah ya jarabe shi da rabuwa da ɗanai da ya fi so shine annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya shiga cikin damuwa kwarai da gaske ya shiga cikin damuwa bayan shekaru masu yawa kuma irin abin da ya faru gare shi na rabuwa da yusuf sai kane ne da ya rike yana ɗaya kewa da shi shi ma da sunan zuwa misira wajen au sai aka zo mai labarin shi ma wai ya yi sata an rike shi zai kursu na ta shekara guda a wannan lokaci sai ce wa asafa kai can bakin ciki na game da matsalar samu ta rabuwa da Yusuf da kuma kanin wa azab haka yace ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda min saboda su ba su wannan kalma ba ba yi musu wannan falala ba wannan shine clear indication na cewa mu aka fara wa irin wannan baiwa na cewa idan masiba ta sami ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka ne sai daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi gabana aure ne da ita ita ce ummu salama lokacin da mijinta abu salama ya shahada wurin yaƙi labari ya kawo gare ta saboda shiga cikin wannan damuwa na rasa mijinta matsoyinta abin ƙaunata abokin rayuwarta tun ƙoƙiya hammayanci ya kama ta ce inna lillahi inna ilirajun la'akari da karantar su wani manzo Allah musu amma kuma tunani ta yi shigo cikin zuciyarta akan cewa wanne ne kuma Allah zai musa ya da shi wanda ya kai mijinta ko ma wanda ya mijinta wannan tunani saboda rauni irin da zai da adam ya shigo ta ba don rashin yadda da magana Allah ko manzo ba wannan mata tana ƙara idda na Umar yadda neman ta aure ta ce ba ta roƙa ta aure ko shi dai ta aura Allah ya ya mata da wanda ya zama alheri bisa ga mijinta Abu Salama saboda na Umar shi ke daraja ta biyu a cikin sabai don shi ne manzo Allah salon sama ce ma saboda shi ne eh, halifan manzo Allah na biyu ba ta karbe shi ba abubakar ba don ya ta umar ya ta yi ba shi ma ta neman ta aure to in ma umar in ma abubakar ta aura likafa ta ƙara yi gaba saboda abubakar ɗin ya yi umar kuma ya yi ta abu salama duka ba ta karbe su ba da ni sunan cewa ba ta bukata aure saboda mayanci ya fara kama ta da dalili kaza dalili kaza dalili kaza sai kuma ya zama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ya san kowannen su ya je nema auren ta ba ba karbe shi ba sai yace ma Abubakar da Umar su zo ta raka shi gidan wannan mata domin yana sai nemi auren ta kaga ni akwai nauyi ka je nema aure inda mata ba ta karbe ka ba wannan ya je ba ta karbe a ce ku zo ku raka wani wajen neman kila inda kai na ba da za ka ta yi kuma labudda lahuma lahuma min da'at nabi sallallahu alaihi wasallam kuma dole na gare su yi da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi an ba kuma kowa na jin kunya lokacin da ta suka ta yi sai zaman tocewa sai manzo Allah ya karanta mata abin da ya kawo shi da karshe dai aka yi wannan auren kun gani wannan ya gaskanta mata zancen Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya musanya mata wanda ya mijinta to wannan yana daga cikin karantar so wannan addini cewa la yasibul mu'minu la yasibul mu'mina shaukatun fama fauka babu wata masiba za ta samu ni tun daga takar tsaya har zuwa abin da samu gare sai Allah mai girma da ya daga daraja ce da ita sannan kuma ya zube mai wata daga cikin zunuban shi a sanadiyya haka nan to mala ya ka mana wannan hadisi a cikin kitabul janaza ko kitabul janaza saboda saboda babban dalili na saboda dalilin cewa galiban kafin mutum ya mutu ya kai rashin lafiya rashin lafiya din nan da ita Allah mai girma ɗauka yana shafe ma majinyaci zunuban in ma rashin lafiya ya tsawaita wani kafin rayuwa ta ta kare bai zarri mai kokara don rashin lafiyar da yi ta zubar da jini abin ta zubar da abin nan ta zubar da wannan shi ne babban dalilin mansara masu sallallahu alaihi wasallam da yake babu wata masifa ta ke samun mutum tun daga tafi kaya har zuwa abin da sama gaka sai face Allah na girma dauka ya daga daraja jafe da ita kuma ko wace irin masifa ce wace ko ni kankanta saboda masu lada a wasallam yana cikin daki a cikin dare ta ɗaya daga cikin mata ne cikin da Aisha ce sai ka ya kuro sai kashe fitilar ta ce ganin haske da cikin daki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai tace ya rasulullah ai hadi ba mu fakat ai wannan fitila ai ce ta tabin nan fitila ɗaya ce ya zama docewa ta mutu ba wata masiba ce ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ya ki Aisha ai duk abin da ya kawo musulmi da huwa to ai masiba ce tunda ko masiba ce abin da ya kamata ya ce shine ke ina Allah ya ina da raji'un to abin da ya sauka kenan da gare ni game da abin da ya danganci wannan hadisi mana ce wato wakil ba a cikin wannan babi a cikin wannan babi ma'ana game da ruwayar wanga jiki da ya gabata na farkon wannan babi an sa'adin da wa ƙasir waɗanda wannan itinadi da ya faro tun daga hannad ko kuma tun daga ki imamu tun kashi har zuwa hannad har zuwa abu muawiya har zuwa amash har zuwa ibrahim har zuwa aswad dukkanin kuma an samu da sam itinadi kuma wanda ya fiye ga sa'adin da wa ƙasir madadin an aisha cewa wannan aswadi shi wato ɗaya daga cikin al-mukassim bil hadith bil hadith shine Abu Sa'id al-Khudri al-Ansari yana daga cikin waɗanda ya zama tocewa isnadin wannan hadisi ya fi gare su wanda shi ma ya ji wannan hadisi daga manzara Rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta bi Abu Sa'id al-Khudri wani babban sahabi ne yana daga cikin wato 'yan kabilan Aus da Khazraj waɗancan da asalinsu mutanen ƙasar sabai ne ila ka ji kalmar sabai cikin suratun sabai a kisa na cikin kisa sabai da laƙarƙalin sabai fi maskanin aya jannata na mini wasu malam waɗannan da ya zama cewa allah yawa kowace irin nema ta duniya ba su da matsala ko guda sannan kuma ga allah mai hama gare amma allah ya aiko musu wani annabi an ma yi musu wa cewa ku nemi gafara Allah ga zunuban kaza kaza ka amma sai suka bi gire sai Allah mai girma dauka ya azabta da su da ruwa na malali kasa ta wace wata wace gaba daya wace wadda ba sake haduwa abada daga cikin aka samu ɗan ƙabilu guda biyu suka wasu suka kafa garin madinatu nabi sallallahu alaihi wasallam madinatu munawwara suna suka zo suka kafa wato garin madina yan kabila gata wato kaba amma suka zo ta kashi ne waɗanda yan wanga gida su aka ce ma aus kabila aus waɗannan su ne yan kabila kadara amma kuma sai an aka yi musu bita da kuɗi su daga gari guda da kabila guda amma kajiyar su ƙabila kabila aus da kabila kadara su suka kafa garin madina bujjana da kullum da aka yi musu sai aka tuta musu gaba wa junansu suka jare sama da shekara ɗari da nan suna yaƙe-yaƙe tsakanin amma ko ga hanya ɗan ƙabilar aus ya ɗan ƙabilar kazarar a tsalla ko ba ya komai sai an zazzaki yi juna kayan aus an sha yaƙi na kuba sauran to daga wannan haka wannan bala'in ya doke gare ƴan yan ƙabilar ausu da yan ƙabilar kazarar zuwa lokacin da manzo Allah sana sama jira daga makka ya dawo madina kuma su ne suka gayyato manzo Allah sana sama daga makka suka kawo cikin madina suka a addinin shi suka zama an sa su an sa din da ji ana magana autu da kagarin ka san ko garwa hadisi aka ce mutum al'ansari ansari ka san mutumin madina to shi wannan wato ba wannan sabin sabin dina yoka yana daga cikin yan kabila kagarin dan kabila kadar daga cikin kabilin ga guda biyu ashe babban mutumin kware kuma yana daga cikin wato dan bayan dan kabila fasar kuma ɗan karamar wata kabila ta da aka makudurawa wa sadin da abi wa kasi ba da abu da kudu wannan samu da sadin ba an sadin da abi cikin wannan babi daga cikin daga cikin wannan da isnadi ya take gare su ji daga manzo Allah kai akwai sadin da abi a sai darajar mata haka nan sadin na biyu kas da isnadin wannan hadisi a wata ruwa ya cike gare shi a cikin wannan babu shi wato bakure shi ne balarabe ne dan makka ne bakure shi ne kuma yana zaman yana zaman kawu ga manzo Allah ta nasama zaman kanan ma ya ke gare amma manzo Allah ya ce ga kawu na wanda ya kai nuna ga mutaci kawo sadin na biyu kas yana ga cikin mutum shiddatin nan da wata aya ta sauka kansa kamar yadda yake faɗin wannan magana shi ta ta biyo kasu yace a farkon musulunci mun kasance muna zaune a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da miya da Bilal bin Rabah mu'azzanu rasul da wato Abdullahi dan Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud yace da sahibi ke kenan ko yace da wasu musulmi da ba ni sunan sunan a halin yanzu muna nan zaune sai zama tare da makala ta na kalma shi ne na bakwai mu sai ga mayan mayan ƙwarai sun tawo inda manzo cewa mu ko muna son mu zauna tare da mu zarsuwarta waɗannan waɗannan tun da ke tare kai su ka hana mu da ba don ba mu yadda mu zauna tare halin kai ba shi da mu da warin jikin in kana son mu zauna tare kai mu ji ko za ta gamsar da mu sai ka wace saboda tsananin kwaɗayin manzo Allah ta rasar ma su musulunta don kowane daga cikin gundari na a cikin garin Makka musulunta ke tana iya jawo musulunta mutane da yawa sai ya yi kwaɗan wani alamari abinda Allah ya kaddare ya shiga cikin zikin manzo Allah ya shiga sai manzo Allah ta rasar ma har ya yunkura ga ba ta kuri cewa sai tashi sanda su waɗanda mayan mutanen suka dawo suka tafi sannan su dawo sai Allah mai girma dauka ya saukar da wani aya da ke cikin Qur'an wala tazul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yurina waja wala tadu ila anu ولا تعلوا عينيك أن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تلف من غفلنا قلبه dai عليك a takaice dai Allah mai girma doka annan annabawan Allah waɗanga mutane su wannan Allah wannan ga mutane su Allah mai girma dauka ya dama manzo Allah sana kuma dauna ta wannan ba su da buga musulun to ta san ajiyo ka da a wani baji wannan hadisi isnadi ke suke gare yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisi aka rawaito jikin sama gare da kuma daga Abu Ubaida bin Jara wata sabuwa shi ma a shi hadisi mai mutane suka rawaito mai mai sabu kuma wani isnadi na wannan hadisi an ruwaito shi da yaƙi irin na sama kuma isanadi ya cike gare shi shi abu ubai dabin jara abu ubai dabin jara shi ma balarabe ne dan makka ne bakwai ne yana daga cikin asharatul ne diljanna yana daga cikin wanda suka yi rawar gani aka ci garin farisa da yaƙi a lokacin halibancin na umar kan mu ba ta lokaci ga ga tarihi to isanadi ya ce gare da kuma abu huraira shugaban marwai da sai na mangara masu lasalma shi ne abdurrahman bin sakar da nan suna yake ne wa'adi umama da kuma abu umama shi ne abu umama tilbani bayani shi ma an ruwaito irin wani hadisi inda sinadi ya suke gare da kuma abu sai shi ne abu sai din kudiri wancan da wato lubba da labari game da shi wanda asalin mutum na kasa da kuma Anasin, da kuma anas dan malik dan gidan ummu sulaimin babban karimin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malagashin yaron nan wanda yake kara goma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana manzo Allah hidima amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai kyakkyawan bato amma yayi mai wata addu'a yace ya Allah Allah ka bai tsawon rayuwa Allah ka ba shi yawan iyali Allah ka ba dukiya ka ba shi ilimi mai albarka waɗannan addu'ai da manzo Allah ya ba wannan ya dukkanin Allah ya karɓa ya yi tsawon rayuwa ta mai shekara ɗari biyu ya yi ƴaƴa tsakanin ƴaƴa da jikoki sama da ɗari sai da gare sai da su sannan kuma ga ilimi ga dukiya sannan hamma shi ana tsammali yake ba labarin cewa a zama na da manzo Allah sallallahu alaihi na shekara goma duk da kurciya sai bai taɓa yan abin da manzo Allah ya ce me yasa kai kaza ba duk da kurciya sai bai taɓa barin wani abu ba manzo Allah ce me yasa ba ka yi kaza ba da dai sauran ana san Malik kenan da kuma hadisi ya taɓa ba, wata waya take da wani sahabi na manzo Allah ga kuma wa Abdullahi bin Amr na As Abdullahi dan Amr na As shi ma wani babban mutum ne yana daga cikin abadila din nan mayana sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar Abdullahi dan masu da kuma abdullahi ɗan amru ma'azu waɗanda mutum da aka ce ne na zamanin manzalatar ma ba su kaɗai ne abdullahi azari amma da cikin mai marwaita suna da gaskiya abdullahi abdullahi ɗin da suka shara to shi ma irin wannan hadisi ya cike da isnadin shi ya ce gare da kuma wasan ne wato kawai wa jabirin na abdullahi al'ansari da jabir ɗan abdullahi al'ansari jabir ɗan abdullahi shine sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa wata bushara da kanshi Jabir dan Abdullahi ɗaya daga cikin wato marwaita wannan hadisi lokacin da mahaifin shi ya mahaifin shi Abdullahi al-Ansari mutumin Madina da shi aka yi yakin hudu, a can yakin hudu aka kashe a can yakin hudu rayuwa sai ta kare aka yi mai jana'iza a nan hudu. kabarin shi yana na uku yana daga cikin wato sha da uhudu waɗanda alazamu suke zuwa wurin ziyara sati guda da rasuwar mahaifin jazu abdullahi shi ne abdullahi alasar da lahan man ba Allah sana kan masu yace wani wakili ya zauna ya yi shabu ya yi shabu man ba rahama sallallahu alaihi wasallam ya ya kai jabi ni ya same ka na tagumi haka kana cikin damuwa yake ya rasulullahi ka san yakin gada kai na hudu satin da ya gabata mahaifina ya yi shahada a can yana ɗaga cikin ƙasa lahudu mahaifina da ya rasu ya bar mini kannai na mata watarwa ruwa aka ce shidda watarwa ruwa aka ce bakwai watarwa ruwa aka ce tara ya bar min kannai na mata guda shidda ko takwas ko tara a guda shidda ko bakwai ko tara wallahi wannan shi ya damuwar da nake samu da su ta hanyar da zan tafiyar da tarbiyyar wannan ya waɗannan ƴan matan waɗannan ƙannai na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane cikin damuwa Yau wa manzo Allah da kake matsayin ta na mabi ne zai kale ka cikin ta ba da ya kama mai ta ba sai ki jabe kana sai maka bishara ko kale ka sai ah, manzo Allah ya mun bishara mana yace to ina tabbatar maka babu wani mutum da ya san mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su yayi magana da shi baki da wasin ba ubarka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da mahaifinka yadda mai ya kai Abdullahi ni ne menene bukatarka sai mahaifinka ya ce ma Allah Allah ba abin da ke so kama a mai da ni duniya in bi manzo Allah wajen yaki a kashe ni a sake ta haife ni ya raka manzo Allah waje yaki a kashe a sake tashi ya raka manzo Allah waje yaki a kashe shi wato shahada kawai yake bukata ga koma duniya sai Allah mai girma dauka yake mai to zance ya riga alkawali ya riga ya gabata garin zuwa duk wanda ya tawo ba zo bai koma duniya yace to Allah yana da wata bukata yace kuma da za a mai da ni abin da ke so in fada ma ƴan uwana mujahidai cewa kada saba gibin wa kar saba ni kauya ga kafire kuma kar su ji tsoron mutuwa wajen yaki sai Allah mai girma doka ya ce to bar zan isa da wannan bukata ta kama da dinka wannan bishara tana cikin sura ta Ali Imran aya ta 172 ko kuma ta 170 da 171 da 172 tana nan ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله كذا كذا يبتسمون من الذين لم يلقوا بريتهم إن كرت ذاك دون أي أسندية ما تنجاب لك سوكدا وكما تنبيه ولن نسول بشارور عند Allah mai girma da kanzala sanar sama yawa ma yawa jabi da Abdullahi game da fallan da ubanci samu to da da Abdullahi suna ga cikin sinadin wannan hadisi ya fike da gare da kuma wani abdurrahman bin azhar wa abu musa a da kuma abu musa al-ashari shi ma abu musa al-ashari babban sahabi na na koli yana akan shi ne shi ne ayin alquran take gaskata akan shi da Allah mai girma dauka lokacin da Allah ya jarzu sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin wato kamar da sanyin baya baya game da al'amarin jihadi suka fara jin tsoro da sai Allah mai girma dauka shi man yattata minku an dini duk wanda ya rinta daga cikin ku ya bar addini fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ta'ala mu'mina ayatul al-kafir yajahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawma talaim cewa duk wanda ya rinta daga gare ku ku tafai ku tafai ga ku duk wanda ya rinta daga cikin ku ya bar a addinin shi musulunci da sannan Allah zai zo da wasu mutane mutanen da Allah zai zo da su suna son Allah kuma Allah yana son su suna yin jihadi domin addinin Allah ya ci gaba kuma ba su jin tsoron mazarkin mai zargi sai sabai suka ce ya rasulullah yanzu a kaddara da za mu yi riddan bar addini su ne ne Allah zai kawo madadinmu a lokacin abu musa a shari'a yana zaune sai manzo Allah ya nuna shi mutanen wanga da kon gani tsarawa mutanen abu musa a shari'a da musulunci zai kai ga ƙololuwar tauraro ta sa saraya sai sun ce sai sun yi addinin musulunci kamar yadda Allah ke bukata a sanadiyar wato shi ne manzo Allah ya gaskanta wannan ayar gare shi cewa duk da za su yi da to da za a zo da mutane shara manzo Allah sallan salma ya yi musu wani yabo ya yi musu wani yabo wani sahabi yake cewa mutana asharawa mutane abu musa al-ashari shi ne jagoran don ƙabila ce ta mutane a shirar ta zo daga ƙasar suka musulun abun musa a shirwan ga sahabe da sinadin wannan hadisi a wata ruwa suke gare shi wato ya ce su mutane a shirawa mutane abu musa a shirawa suna da wata ɗabi'a idan guzurin da ya yi ƙaramci ka iya kwatantawa da watan julai ko kuma watan ogus abincin bara na san karewa ko ma ya kare na ba na bai fara ba kuma ga ruwan damana ana yi bayo ba goyi ba wani lokaci ma ruwan kibu da kaza yi shine ruwan malka a lokacin da ɗan kasuwa babu halin buɗawa mai zuwa daji babu wani zuwa mai zuwa kaza ba mai tala babu kowa na gida in ka aje ka tun ka je ka jima ka kwan da yunwa lokacin ila in garin mu na a kwatanta julai da Oro. to idan abincin sai ta karewa lokacin da wato na abincin bara na san karewa na bana bai fara ba shi abu musa na shari yakan kira jama'a ta na tsarawa sai a samu tamfal ko wata kata ya ce da a bida kamar da kasan salo wanda ya nuna kashi da tsawo da fadi a bida duk mai sauran alkama ya tsawo ya zube duk mai sauran wato dabino ya tsawo ya zube duk mai sauran inabi ya tsawo ya zube mai kudi tsaba kudi ya tsawo ya zube duk abin da gare ka tau ka zube ai zube mai tafiya mu ya zube mai mudu ɗaya zube mai sa'i ya zube mai garwa ɗaya zube mai buhu ya zube mai buhu a zube duk a zube wuri guda sai a yi idan an ka tara wuri guda sai a raba daidai daidai abinda wanda ya kawo buhu ɗari ya ɗauka shi wanda ya zama cewa wanda ya kawo tari guda ya kawo bai ɗauka a raba daidai da kowa ya zuba cikin jikata ta ya manzala talatar ma ce waɗannan mutane suna da gare ni ni ma ina da gare kenan waɗannan mutane suna tare ni ina tare kafu wannan wani manzala talatar ma ce yana tare to babu shakka wannan ya yi tsananin sa'a kwarai da gaske to shi abu musa al'atari yana da gaske manyan malaman sabon karantar da almajiransu wannan hadisi ya samu sinadin da ya suke daga dai kala abu isa turmizi imamu tirmidhi da aka wa wani alkunya abu musa yace haddasana wato aisha hadithu yace yace hadith aisha wannan hadithi na aisha kenan wannan na farkon da muka fara karanta wannan hadithin na farkon da muka fara karanta wanda ya sanadi shi ya tike daga aisha yace hadithu hasan hadisi na mai kyau sannan kuma sahihun hadisin hasan sai hadisin wanda ya zama tocewa ko ma ta da kai ko da hasan da gairi gina ba ma hasan da rashi ba yana ga cimo kamar hadisai kamar yadda shehu malami profesa ya karanta da mu yana da cikin wato hadisai mukamai waɗanda ake amma wanda ake aiki da su balle ma ya zama hasan al balle ma ya zama balle ma wanda yake da tsarin da ya zama asalin kuma sayu kenan kaɗan daraja sai ya rage ta kai ga hadith hasan kaɗan ya rage ya zama hadith eh, kaɗan daraja sai ta rage ya zama hadith sayu inda ya zama hasanun kuma sayu wallahi alam mala yake hadisi na gaba na su ya حدثنا سفيان حديث بلا لو بتاعي da kana ma kallon wajen wannan shi abin da Allah ka dare mu faɗi ayi hakuri da ka ka wanda ka samu ille kawai rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana la ta'mil alaina kama amanta amantu ala alladhina min qablish rabbana la tu'akhidhna wa la tu'akhidhna lana wa afanna wa sallana wa arhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin fa فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ولم يجوز سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا أكبر سبحان ربي رب بجد أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين الحمد لله